<coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد يجمع الله بالوقت شكرا أو نوعا من النعمة التي توجب شكرا أو المهنة التي توجب صبرا كما أن السابع عشر شهر رمضان فيه فيه كانت وقعة بدر وفيه كان مقتل علي وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هجرته وفيه وفاته والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التي تسره والسيئات التي تسوءه في الوقت الواحد ليكون صبارا شكورا فكيف إذا وقع مثل ذلك في وقتين متعددين من نوع واحد ويستحب صوم التاسع والعاشر ولا يستحب الكهر والذين يصنعون من الكهل من أهل الدين لا يقصدون به مناسبة أهل البيت وإن كانوا مخطئين في فعلهم ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو غيره أو فرح أو استشفى بمصائبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجل لما شكا إليه العباس أن بعض قريش يجفون بني هاشم وقال إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة وصفى بني هاشم من قريش الخفاني من بني هاشم وروي عنه أنه قال أحب الله لما يبلوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي وهذا باب واسع يطول القول فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata ashirin ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 kuma wanda ya zo daidai da 18 ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin mu na 41 a jerin gwanan majalisan mu na wannan masallaci wannan shine na 155 malam yake cewa wa qad yajma'u Allahu fil waqti shakhsan aw naw'an min an-ni'mati allati tujibu shukran aw al-mihnati allati tujibu sabran wato ubangiji Allah ta'ala yakan hada a lokaci guda ya hada wani bangare ko kuma wani nau'i na ni'ima wacce take wajabta godiya ko kuma wata jarrabawa wacce take wajabta haƙuri kama anna sabi'a ashar shahar ramadan kamar yadda goma sha bakwai sha bakwai ga watan ramadan fihi kanat waqa'atu badr a cikinsa ne aka yi yakin badar wa fihi kana maqtalu ali kuma a cikinsa ne aka kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ablagu min zalika abinda ma yafi wannan anna yawma yawma al-ithnain fi rabi'il awwal maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ranar litinin ta watan rabiul ranar litinin ta watan rabiul awwal a ciki ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa fi hijratuhu a cikinsa ne ya yi hijira wa fihi wafatuhu a cikinsa ne ya yi wafati wal abdul mu'minu yubtala bil hasanati allati tasurruhu bawa mumini akan jarrabe shi da kyawawan abubuwan da za su faranta masa rai wasayyatin lati tasu'uhu akan jarrabe shi da munanan abubuwa da za su bakanta masa fil waqtil wahidi a lokaci guda li yakuna sabbaran shakuran dan ya zama mai yawan haƙuri mai yawan godiya fa kaifa idza waqa mithlu zalika fi waqtayn muta'addidayn min naw'in wahid to yaya zancen zai zama ya lamarin zai kasance idan nau'i ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya faru a lokuta daban-daban guda biyu mala yana magana kamar yadda kuka sani akan batun abinda ya shafi ya samu wasu ahlul baiti kamar sayyidina husaini da kuma sayyidina hassan irin jarrabar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu da yi musu ne don ya ɗauka kamar tabasu ya ɗaukaka darajar su ya ninninka musu lada ya kai su ga matsayin babba a ranar gobe kiyama a cikin aljanna wannan ta sa ubangiji maɗaukakin sarki ya karrama su da shahada ta hanyar da ya ga dama wannan ba shi yake nuna ya dace a riki wannan yini ko wannan rana ko wannan wata ko wannan shekara da zama shekara ce da za a rika nuna bakin ciki da za a rika bukukuwa a ciki ba domin ubangiji madaukakin sarki yana yin wannan ne don ya gwada haƙurin bawa ko kuma ya ga ainihin godiyarsa idan abin ya kasance abu ne na faranta rai mala ya ubangiji yakan haɗa wa mutum guda a lokaci guda ko ya haɗa ga mutum guda ko a lokaci guda ubangiji ya haɗa masa nau'i na ni'ima da kuma nau'i na jarraba wato ubangiji ya sanya wata ni'ima da za a yi alfahari da ita ta faru a cikin wannan lokaci kuma a dai irin wannan lokaci kuma a samu wani abu wanda yake mai bakanta rai ne mai tayar da hankali ya faru a cikin dai irin wannan lokaci ubangiji dai yana yin wannan ba don komai ba don a yi godiya ga abin da ya faru na faranta rai mai daɗi da ya samu mumini kuma a yi haƙuri ga abin da zai faru na bakanta rai wanda zai samu mumini malaye misali da watan ramadan 17 ga watan ramadan sa 17 ga watan ramadan ne aka yi yakin badar wanda muminai suka yi farin ciki da abinda suka samu na nasara da mulkushe kafirai da ramuwa da suka yi akan kafirai waɗanda suka fito da su daga gidaddajinsu suka mamaye dukiyoyinsu wanda ubangiji ya ce wa yau mai izin ya farahul mu'minu na binasirillah wannan rana ce da muminai suka yi farin ciki ubangiji ya kirawo ta yawmal furqan ranar tantancewa da bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin rundunar Allah da rundunar shedan ta haka rana ce ta farin ciki a ranar muminai sun yi farin ciki da nasarar Allah da ya ba su akan abokan gaban su, wanda wannan ya zama izza da ɗaukaka gare su a duk cikin faɗin ƙasashen larabawa a wannan lokaci wanda ya kasance ana alfahari mutum yana alfahari yana jin daɗi kasancewar da shi aka yi yakin badar har ma akan yi wa mutum take idan an so masa kirari a ce da shi albadari to idan mutum ana so a yi masa kirari a kururuta shi sai a ce da shi albadari wato wanda aka fafata yakin badar tare da shi sauraka rana ce ta farin ciki rana ce ta izza ta ɗaukaka rana ce da muminai ba za su manta ba kuma rana ce wacce ta zama yawmun fasil fi tarihin islam rana ce wacce ta raba gaddama a tarihin musulunci tun daga wannan lokaci sauran wato kabilu na larabawa waɗanda da suke yi wa musulunci gani-gani tun daga wannan lokaci suka mai da wukakensu suka shiga taitayinsu to kaga wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ubangiji ya yi wa muminai a cikin wannan lokacin sha bakwai ga watan ramadan kuma idan ba a manta ba a tarihi a sha bakwai ga watan ramadan kuma aka shi na ali daga dukkan masoya waɗanda suke kusa da shi da dukkan al'ummar muminai na duniya duka sun yi bakin ciki da abin da ya faru domin kashe khalifa musamman ma ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun, wato sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ɗaya daga cikin manya wanda shine rabi'u khulafa'ir rashidin a ce an yi masa kisan gilla kuma da ta hannun wani wanda yake da awarshi musulmi ne ka san wanda ma bukanta rai wato in wani ne ma can daga waje to za a ce daman al'amarin tsakaninmu da su gaba ce wanda daman ɗaya nasara a kan ɗaya daman haka za ta faru to a'a wani ne daga cikin mutanen da ake ganin musulmi ne ana tare da su amma suka yi masa wannan kisan gillar kun ga lokacin da aka soki na Umar da ya tambaya musulmi ne kowa musulmi aka sha ba musulmi ba ne sai ce to na goda Allah da bai sanya mutuwa ta a hannun mutum musulmi ba shi kaga wannan shi kansa wani abu tashin hankali ne a ce musulmi ne kuma ya kashe khalifa khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shugaban musulmi gaba daya a lokacin to wannan musiba ce ga al'ummar musulmi a lokacin wanda ta girgiza su ta tayar musu da hankali kuma ta faru a cikin a 17 ga watan Ramadan wanda shi ne kuma Allah ya ba wa musulmi izza a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a lokaci guda abubuwa biyu sun faru daya abin farin ciki daya kuma abin bakin ciki to shine annaka shine ibnu taymiya yake faɗa yace to Allah yakan yi wannan ko ya hada wa mutum abin farin ciki da abin bakin ciki lokaci guda ga farin ciki ga bakin ciki duk yana wannan yace abinda ma yafi wannan ga misali wato misalin da yafi wannan ma shine ranar litinin a watan Rabiul Awwal watan rabiul awwal ranar litinin bai tantance kwanan wata ba saboda wannan akwai sabani da yawa a cikin a tsakanin malamai a ce sha nawa ne ga watan rabiul awwal aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai akwai rigingimu da yawa duk da dai wasu sun makalkale wa sha biyu to ba ba wannan ce kawai magana ba <laughs> wasu maganganun da ba shi yasa bai kawo wannan ba kaga na na badar wannan wani abu ne tabbatacce ba ba jayayya 17 ga watan ramadan aka yi yakin badar 17 ga watan ramadan aka shi na ali to wanda ya ambaci kwanan wata amma anan sai ya ambaci ranar da wata amma bai faɗi kwanan wata ba saboda duk wanda zai iya faɗa kuma wani zai iya masa jayayya a kai wannan kuma yana daga cikin hikimar Allah da kuma kasancewarsa Allah ya san cewa za a samu waɗanda za su za su mai da ranar <laughs> ranar biki to sai Allah ya batar da ranar ma har ya zama da ma'ana ana jayayya kaga in kai biki to shi yasa ma watakila da yake abin duk ba ba ya da kan gado sai aka wayi gari duk watan ma kawai maulidi yake saboda ka in baka canka ba a wannan ranar ka canka a tabi baka canka ba to abin kaga sai da canki har ma aka aka fito da taron wata da rakiyar wata duka to duk wanda yana nuna ba shari'ar Allah ba ce in shari'ar Allah ce za ta zama tana da wani tsari guda daya kowa dole ya bi a shari'ar ba ta taɓa kawo haba abu ba haka kawai kowa ya rika shaci faɗi kowa kawai ya rika kirdado yana kintata shari'a ba taɓa zuwa da haka ba sai dai ta muku tsari ta ci to ga yadda take so ku salloli ga lokutan su ga lokacin farawa sallah ga lokacin kare ta ga adadin raka'o'i yadda ake so kai ga inda ake so ka kalla ga irin gurin da ake so kai sallah sai da ko dai kana son sallar ta zama karɓaɓɓiya gurin Allah to kai haka din ba ka da damar da zaka canza to kun ga wannan alama ce ta take nuna cewa eh wannan shari'a ce daga Allah yake amma in kaga an bar mutane kawai kowa ya ta gido wannan yayi nan wannan yayi can wannan ya kada kuma ba wanda ya sai tsawata ma wani akwai wanda zai tsamata wani mai sha biyu zai tsawata mai sha uku ko mai sha hudu ko mai wata wata cikakke zai tsawata wa mai wanda baya cikakken wata kaga ba wanda ya sai tsawata mu tunda dukkan mu ba wai samu. in ka tsawata mun ni sai wai sa kai wai saka to kai wai saka to kaga ba wanda zai iya kawo wani nasi da yace ayi to wanda yana daga cikin hikimar ubangiji da watakila yasa ya ya batar da ranar to amma ranar litinin wannan tana nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake azumtar ranar litinin kuma aka shar'anta azumi din litinin ba wai sai ta watan rabiul awwal ba duk ma litinin kawai a ciki aka haife shi a ciki ya hijira aka yace a ciki aka haife shi a ciki aka aiko shi a ciki aka haife shi a ciki kuma aka aiko shi ranar alhamis kuma a lokacin ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah ya ce kuma ina sha'awar a kai ayyuka na zuwa ga Allah tare da azumi a ciki to wannan ita ce sunna kuma sai ka ga mutane aiki wannan din ga abinda annabi ya ce a yi an ki kuma an kawo wani sabo ana yi wannan shine zai baka mamaki ga sha'anin sha'anin bid'a dama ita bid'a in za ta zo to sai ta kawar da wata sunna sannan ta samu gurbin zama ita ma sunna in ta zo to fa sai ta kawar da bida'a sannan abubuwa za su yi kyau amma ba za a yi hada sunna bid'a ba lokaci guda abu guda ɗaya sunna ne kuma bida'a ne su gauraya su haɗe ba za su yi ba za sai dai ko sunnar sunnar ko bida'ar bida'a din an fahimta to shi yasa anan ibnu taymiya bai ma ambato rana ba sai ambaci bai ambato kwanan wata ba sai ambaci rana da kuma wata shi anna yawmal ithnain fi rabi'il awwal maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan babban abin farin ciki ne ba karami ba ga duk duniya domin me wanda zai kubutar da duniya ya cece ta daga duhun jahilci da shirka da barna da take ciki ya Allah ya kawo lokacinsa gashi an haife shi kaga wannan abin farin ciki ne a sannan a ciki yayi hijira wanda hijira ita ma ta zama abin nan hadas ne fasil fi fi tarihin islam domin tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi hijira to shike na musulunci kuma ya karfi domin ma'anar hijira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya kafa daular ya samu daular sa wanda shine alqaidul a'la shine komanda Eh, abin nan na koli ga dukkan wani wanda yake karkashin wannan daula kuma dole ne a yi biyayya ga umarninsa har ta wanda ba musulmi ba dole ne su kiyaye dokokin musulunci a ciki kaga ya samar da daula kuma wanda daga nan ne kuma hasken ya shiga fantsama ya watsu ya shiga ko'ina duniya har aka dawo kuma aka yi fato makka makka ita ma ta zama karkashin daula ta musulunci kaga wannan shi ma ita kanta hijira wani abu ne wanda a tarihi babban abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya wa musulmi da shi na ɗaukaka da nasara da izza shi ba kaga abin ciki ne wa fihi wa fatuhu a ciki kuma ya rasu kuma kaga kaga wannan ba abu ne da ya faranta wa sahabbai yayi wa sahabbai daɗi ba yau su waye gari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sun saba dukkan wani abu da ya taso karami ko babba za su ruga samu manzo Allah sallallahu su gaya masa shi kuma ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi in wani abu ne ya daure musu kai wahayi ya sauka ubangiji ya ce ga yadda yake so a yi, ga yadda yake so a yi. to kwatsam rana aka sai kawai aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah wanda wannan ta sa da yawa daga cikin sahabbai suka rudi har na Umar kissa sa mashhuriya wanda saboda rudewa yake cewa duk ma wanda ya take cewa manzo Allah ya rasu to za a yi bashi dan zan tsinke masa kansa sai da sayyidina Umar yazo ya yi hudubar sa sayyidina Abubakar yazo yayi hudubar sa shahararriya ya nuna musu musulunci yana nan a komawar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa dama wannan wani abu ne da da alqur'ani ya riga ya ba wa sahabbai wannan faɗakarwar da tarbiyyar su fahimci cewa annabi ba ya zo zama cikinsu ba akwai ranar da da zai koma ga ubangijinsa sai dai idan ya koma ga ubangijinsa wannan ba shi yake nuna musulunci ya zo ƙarshe ba Kuma Muhammadu muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibayni falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi ash-shakirin ubangiji ya gaya musu cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face manzo ne kuma manzanni da yawa sun shuɗe gabaninsa ashe yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya ku bar addinin Allah ya nuna musu cewa shi addinin ba bai rataya shi da gangar jikin wani ba ta yadda idan babu wannan mutum a tsakankanin al'umma shi kenan addinin shi ma babu shi a'a addinin shi yana nan kuma ubangiji shi ne mai addinin kuma shi zai ci gaba da yada addini ya tsaya ci gaba da tsari shi to sayyidina abubakar dai zo ya karanta musu irin waɗannan ayoyi nan da nan kuma sai sai na Umar ya dawo hayyacin sa ya fahimci cewa eh haka ne abin haka yake shi kansa sai mamakin ya aka yi a wannan lokacin bai tuno waɗannan ayoyin ba akwai sanda sai na Abubakar da Umar game da yake cikin sahih bukari suka je suka je suka samu umu aiman wacce ta shayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yaro suka same ta a gida tana kuka sai suke cewa me yasa ta kuka sai tana kuka saboda annabi yayi wafati ya rasu wannan shi yasa ta kuka sai ah, to shi kina sai ki kuka bayan Allah ya ya zabe shi ya ɗaukaka kashi zuwa gare shi ma'ana ya tafi zuwa ga mafi soyuwa a gurinsa tun ya haɗu da wanda ya fi so ubangiji ya zaɓe shi ya mai da shi zuwa gare shi ai ba abin aikuwa bane ne sai ki cewa abin da yake sa ni kuka shine wahayi ya yanki alaka suke tsakanin ƙasa da sama yanzu ta daka ta tsaya babu kuma sauran wahayi da zai sake sauka wannan shi yasa na ciki sai kenan sai suka fahimta suka fahimci dalilin kukanta su ma sai suka fashe da kuka shekaga a sahabbai sun damu kwarai da gaske ana sai ke cewa duniyar gaba ɗaya ta ta rikice mana ta canza mana wai yau mu ne da hannunmu muke iban ƙasa muna zubawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwace cikin makabarin sa mu ne yanzu mu rika tura masa kura da kasa muna rufe shi yace tun daga lokacin duk duniya ta yi mana wani iri muka ga duk ta canza mana kaga ashe ranar wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da ya tada wa sahabbai hankali wanda ake cewa duk sanda wata musiba ta same ka to ka tuna musibar da tafi kowace musiba shine rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da barin sa duniya wannan yafi komai tashin hankali da da ciwo to in har an yi haƙuri da wannan to kaga ba wata musiba kuma da za a kasa yin haƙuri a kanta to shi yasa a nan inda taymiya ce to wannan ya fi koma wannan misali da za ka kawo a lokaci guda a wata guda ne waɗannan abubuwa na farin ciki da na bakin ciki duk suka faru to kaga idan za ka yi farin ciki to dame ba za ka yi bakin ciki ba in za ka yi bakin ciki da ba za ka yi farin ciki ba kaga kuma za ka haɗa farin ciki da bakin ciki lokaci ɗaya ba to kaga duk abin ba yana nuna abin nan ba abin da yake bukata irin wannan shine ka yi haƙuri ka jure idan abin bacin rai ne in kuma abin farin ciki ne ka yi godiya wanda shine abin da ake bukata ubangiji yakan yi wannan shine mala ce wal abdul mu'min yubtala bil hasanati allati tasurruhu bawa mumini akan jarrabe shi da kyawawan abubuwan da za su faranta masa rai wasayyi'ati lati tasu'uhu fil waqti alwahid sannan da haka nan da sayyi'at munanan abubuwa marasa dadi masu ciwo da ubangiji ya jarrabe shi da su wanda za su bakanta masa rai a lokaci guda li yakuna sabbaran shakura dan ya hada waɗannan sifofi guda biyu as-sabr shukur. shukr wanda gaba ɗaya addini gaba tana tattaruwa ne a cikin waɗannan kalmomi guda biyu ko waɗannan sifofi guda biyu asabru wa shukru asabru wa shukru waɗannan su ne suka haɗa addini gaba abin nan jumillar ta gabaɗaya, ɗaya zaka iya tattare shi cikin waɗannan kalmomi ko sifofi guda biyu hakuri da godiya shi yasa ubangiji ya rika haɗa su a aya ayoyi daban-daban inda fi zalika la'ayati li kulli sabbarin shakur li kulli sabbarin shakur a gurare daban-daban kamar da mun yi ishara da akan wannan a cikin karatunmu na tufal iraqiya wato ubangiji yake hada as-sabr wa Shukr lokaci guda inna fi zalika a cikin wannan akwai aya li kulli sabbarin shakur ga dukkan wanda yake mai haƙuri ne sannan ko mai godiya ne haƙuri kala uku ne haƙuri akan ɗa'a ga ubangiji mutum ya yi haƙuri ya yi wa Allah a sabro ala ta'atillah mutum ya yi haƙuri ya bi Allah akan abin da ya ce ya bi shi ya ƙi zuciyarsa ya ƙi shaidan sannan sabro an ma'afiyatillah ya yi haƙuri ya bar saɓa wa Allah abinda Allah baya so kada yi ya danna zuciyarsa akan wannan sannan kuma as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima yayi hakuri bisa kaddara ta ubangiji da za ta same shi mai ciwo waɗannan in ko kula wannan nau'uka guda uku na hakuri kaga duk sun hada addini gaba daya ba abinda kuma ba zai shiga ƙarƙashin waɗannan to hakuri akan kaddara iri biyu ce akwai hakuri akan kaddarar ubangiji wacce bawa ba shi da zaɓi a kai wanda bawa shi da kansa ya san cewa kaddara ce ta ubangiji kamar rashin lafiya bawa ya san rashin lafiya wani abu ne daga Allah to a nan bawa yakan yi haƙuri istiraran a wasu ko ya ƙi ko ya so ko da sansa ko da ƙinsa dole dai haƙuri ya san wannan daga ubangiji yake ko bisa wata halitta da ubangiji ya masa wato ya yi shi mummuna a cikin mutane kaga ya san ba laifin kowa bane don haka dole ya haƙuri kaddara ce haka ubangiji ya ga dama ya yi shi ko ya yi shi talaka fitik ya buga ya buga ya buga ba sa a inda ya sa kafa baya nasara to wannan kaga dole ya haƙuri ko ya ko ya so gara ya haƙuri ma da da zaɓinsa domin Allah ya ba shi ladan haƙuri amma ba yadda zai yi to akwai yadda zai ba yadda zai yi akwai kuma haƙuri akan abin da wani zai yi maka na cutarwa wani zai cutar da kai ka yi haƙuri to wannan shine mai wuya wancan ya fi sauki na farko domin wannan ga kasan cewa wani abu ne daga Allah ne ba wanda za ka yi rigima da shi amma na biyu kasan wani ne ya cuce ka wani ne ya yi maka kazafi ko ya ci dukiyarka ko ya maka ne wani laifi da ka ji ciwo kwarai da gaske to kaga a nan ba kowa yake iya haƙuri a nan ba zai iya haƙuri a na farko amma na biyu ba lallai haƙuri ba wannan sai annabawa da siddiƙai da salihai su ne suke iya haƙuri akan wannan kaso na biyu ko nau'i na biyu shi ya sa annabi sallallahu alaihi idan an masa abu wanda ya bakanta masa ko na baci yakan ce rahimallahu Musa laqad uziya bi aksara min hadha fa sabar Allah ya ji kan annabi Musa an masa abin da yafi wannan kuma ya hakuri to wannan hakurin shine mai wahala shine yake buƙatar abubuwa da dama da za su taimaka wa mutum ya koye shi ko ya zama mai haƙuri ɗin kamar ya fahimci cewa shi kansa mutumin da ya cutar da shi bai iya samun yin wannan ba sai da ƙaddarar Allah a nan ma kamar yadda ya haƙuri a kan nau'in farko da cewa ƙaddara ce ta ubangiji wannan ma akwai ƙaddarar ubangiji ɗin a ciki ubangiji ya so ya ƙaddara wannan har ya cuce shi to wannan in ya tuna cewa kada ya kalli aikin mutumin ya kalli aikin ubangiji to sai ya haƙuri ya jure sannan ya tuna cewa ubangiji yakan iya jarrabarsa wani lokaci saboda laifinsa shi kansa yana da wani zunubi to wannan zunubin ya sa ubangiji ya yi masa wata jarraba ta hanyar wani mugu a azzalimi ya cuce shi don a yi masa hannunka mai sanda gyara kayanka wa ma a asabakum min musibatin fa ma kasabat aidikun wa ya ya'fu an su. ubangiji yace duk musibar da ta same ku ku kuka jawo kanku awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum to kaji cewa ka tuna cewa watakila akwai wani zunubi da kai wa Allah ko zunubai wanda ta sa ubangiji ya maka wannan dan ka farka ka dawo hayyacinka ka tuba ka daina abin da kake yi wannan zai sa wata kila kai hakuri ka manta da wancan cutarwa da aka yi maka wato wani darasi ne ubangiji ya so ya nuna maka shi yasa wasu daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata yake cewa in nayi laifi na kan gane na yi wa Allah laifi a tare da matata ko dabbata wato zan ga matata tana min wasu abubuwa da za su taba karta mai zai gane cewa kani na da Allah ko wani abu ko in ga dabba tana tutsu da ni ko tana abin nan sai in fahimci cewa kai na yi wa Allah wani abu to kaga wannan darasi ne ubangiji ya baka sannan abu na uku idan ka tuna cewa ka shagaltu da tuba da istighfari akan laifinka ya fi ka shagaltu da mutun ɗaukan fansa maimakon ka tafi kana ta tunanin ya zaka ka ɗau fansa akan abin da aka yi maka to ka shagalta da yin tuba da istighfari da komawa ga Allah ya kankare maka laifukanka wannan shi ma zai taimaka shi ne abu na uku abu na hudu daga cikin abubuwan da su taimaka maka ka yi haƙuri lokacin da aka cutar da kai shi ne idan ka tuna cewa kai ma mai laifi ne kana neman ubangiji ya maka afuwa ya fi maka idan ka tuna cewa ubangiji kai ma kana yi masa laifi kuma kana son ya maka afuwa to in kana so ya yi maka afuwa to kai ma yi ma wasu aljaza'u aljaza'u min jinsil amal in ka yi ma wasu afuwa kai ma Allah zai maka wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku yi afuwa ku yafi ba kwa san Allah ya muku gafara wato kai ma kana son a gafarta maka laifinka to kai ma ka gafarta ka gafarta ma wani ka yafi masa wannan zai taimaka maka wajen ka ka koyi hakuri akan cutarwa da wani zai maka kamar yadda yana daga cikin abin da zai taimaka maka idan kasancewa in kai shiru ka kyale ka haƙura to ubangiji kuma zai bi kadin laifin da aka yi maka sai kamar ka ce ubangiji shi ya san abin da aka yi maka kai dai ka haƙura ka bar masa shi kuma sai ya abin da maimakon kai kai ta tunanin ya za ka yi za ka ɗaukan fansa in ka tashi ɗaukan fansa sai Allah kyale ka da shi za ka in ya fi ƙarfinka ya tumurmushe ka an ka kyale shi ka kawar da kai to shi ubangiji sai ya yi maka yakin inna Allah ya dafi wa anil ladina amanu sai ya tsaya ya maka yakin karbo maka hakkinka sabanin in kai kace kai zaka karba da kanka sai Allah ya kyale ka da shi to ta kila ya kara sannan abu na gaba da zai kara taimaka maka wajen yin haƙuri da juriya da kawar da kai idan ka tuna cewa wannan zai jawo maka Allah ya soka ka ƙara zama mahabub inda Allah wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas ce wallahu idan ka tuna cewa yin wannan din Allah zai sa ya soka to wannan zai sa ka kawar da kai ka yi haƙuri ka jure ba za ka yi tunanin ɗaukan fansa ba sanan daga cikin abin da zai taimaka maka wajen ka zama kana da haƙuri kana da juriya idan kasancewa akwai ladan da ubangiji ya tanadan maka akan wannan san cewa in kayi hakuri to akwai kuma wani lada da ubangiji ya tanadan mama sa hakuri irin ka waffa yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab idan ka tuno cewa akwai wani lada da ubangiji zai yi baka a can sakamakon abin da ka rasa a nan saboda wani ya cutar da kai to wannan sai sa ka manta kawai kasancewa baka yi asara ba amma in ka tafi kana intikami kana tunani ya zaka dau fansa to kenan za zaka fanshi ladan naka tun anan Allah ya ce waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin kaga ubangiji sai ya kasa mutane gida uku dangane da abin da ake ko dai daban aka in aka yi wa mutum aka cuce shi ko dai in ya tashi ramawa yayi sama da abin da aka yi masa wato in ya tashi ramawa to shi kuma zai rama sama da yadda aka yi masa to kaga wannan azzalimi kenan ko kuma ya rama gwargwadon yadda aka yi masa wannan shi ne almuqtasid ko kuma wanda zai ce ya yafi wannan shi ne almuhsin to ubangiji sai hada su duka a ayar za'u sai cin sai sayyi'atin tun mithluha kaga wannan ita ce darajatul muqtasidin fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul sabirin aga aka baka dama karama wannan shine daraja ta muqtasid sai Allah ya ce man afa wa aflaha fa ajruhu ala Allah kaga wannan ita ce daraja ta muhsini sai kuma innahu la yuhibbu zalimin wannan ita ce martaba ta azzalimai waɗanda su in aka yi musu sai sun ƙara in kai musu yadda yake ce kamun kara kan kara in maka na itace to wannan ba magana ce ta ta masu abin nan in kai mun kankara zan maka na itace wato zai yi maka sama da yadda kai kai masa wannan martaba ce ta azzalumai. mataki ne na azzalumai. to ubangiji sai hada su a cikin ayar gaba daya sana daga abin da zai taimaka maka kai haƙuri idan ka tuna cewa in ka yi haƙuri ka manta ka jure ka kawar da kai to duk mutane suna tare da kai bayan Allah yana tare da kai mutane duk sanda aka ce kaga wani wanda Allah ya da'awa ne ya masa kasa sabanin idan kana fafutukar ramawa ko aka ji ka rama to shikenan wannan abin da kake so ka samu na goyon ba mutane ba ka same shi ba sai ka duba wani ba matsayinsa ba ne a ce wai da wani yake rikici ka duba da Allah shi sai ka ga ya rasa mutanen kuma shi yasa wani in yayi maka laifi so yake maka rama saboda in ba karama ba to jama'a suna tare da kai amma in karama shi kenan ce to ya mata yarawa sai mai kuma shi kenan ba magana to abubuwa da dama wanda ibnu taymiya ya ambace su a cikin wata risala ta sunanta qa'idatun fi sabr sai da ya faɗi wajahi 20 wanda zai taimaka maka wajen ka yi haƙuri nau'i na biyu shine haƙuri akan abin da mutane za su yi maka na ɓaci abin da zai same ka na musiba wannan mutane sukan yi haƙuri istiraran aw istiyaran bai da za su yi tunda da Allah za su yi fito kuma suna rikima bai da za su yi amma nauli na biyu wanda shi wani ne zai maka kuma kana ga watakila kana da dama karama to wannan shi ba kowa ke haƙuri ba to shi wannan shi ake samu tare da annabawa idan aka yi musu za su yi haƙuri kuma su ba da hanzari kuma su yi istighfari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani annabi daga cikin annabawan da sun gabata an cutar da shi amma abin da yake cewa Allahumma firli li qaumi fa innahum la ya'lamun ya ubangiji ka gafarta wa mutane na Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ka shirye su ba su sani bane ya neman musu shiriya ya nema musu gafara sannan kuma ya bada uzuri akan dalilin da ya ja su kai laifi ya ce fa innahum la ya'lamuna sun yi akan rashin sani da sun sani ba za su yi ba kaga wannan gaya kenan wajen wato an kai gaya wajen hakuri kenan bayan kai hakuri kuma ka bawa abokin musumin ka hanzari ka ce ina ga bai gane ba ne bai fahimta ba ne bai sani ba ne ba na jin wane zai yi abin nan da gangan ina jin yana cikin halin fushi ne shi ya sa ya faɗi haka ko kaza ko kaza irin dai wannan kaga wannan a cikin annabawa ake samun irin wannan sannan kuma ya zama haƙurin da za ka kayi shi wato yayin da kana da dama ka ɗaufansa kana da iko kana da hanyoyin da za ka rama amma duk da haka sai ka kawar da kai ka ci ka yafi wanda ake cewa al'afu inda al-maqdira wani baya yafewa sai dan kasancewar ba yadda zai yi ba yadda zai yi ba yadda zai yi an fi karfin sa ya kula cewa in yace ma zai yi motsi to shi zai kara wato shiga wahala to sai ce to nayi hakuri dan Allah kuma kaga ba dan Allah ya hakuri ba dan ba yadda zai yi ne kawai ya hakuri to irin wannan irin wannan hakurin ba shi zaka samu tattare da annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika hakuri lokacin da yake da yake da iko ya rama yanzu mutumin da zai tashi ya ce ya rasulullahi i'dil kai mana adalci kai mana adalci ko ya ji labarin an yi an yi ya raba ganima ko fai'i wani yazo yana cewa hazi ismatun ma da biha wajhullah raban nan ba a yi shi dan Allah ba to manzo Allah bai yi dan Allah ya annabi na iya cewa aje a kamo shi a hukunta shi yana iya wannan amma aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rahimallahu Musa Allah ya jika annabi Musa an yi masa abin da ya fi wannan ya hakuri to ballantana shi kuma lokacin da suka fita ɗaya daga cikin gazawa ɗinsa cikin gazawa to hunain ne ya baro sahabbansa rundunarsa ya zo gindin bishiya yana kwanci ya rataye takobinsa makaminsa farka wannan da zai sai ga wani arne ya cire takobin ya ce waye yanzu zai kare ka man yamna'uka minni ya muhammad ga yamin wanda zai baka kariya yanzu manzo Allah ce sai ya ce Allah nan sai mutumin ya kasa komai kuma gaba ɗaya sai kashe masalaka takobin ya ta faɗi manzo Allah ce to kai kuma yanzu wa zai wa zai kare ka ya rasulullahi afuwa ya ce a kyale shi sahabbai suka ta suka gaishi tsaye ga manzo Allah ya zo kashe manzo Allah amma bai nasara to kaga wannan idan a irin wannan marar ne ai sai buzunsa eh ba za a hakura ba ku kashe arni ku koda shi amma manzo Allah shi kai shi tafi tunda da ya abin nan to ne sai ce al'afu inda al-maqdira annabi lokacin da ya ci makka da yaƙi ka duba bayan ya ci su da yaƙi duk kowa yanzu yana ƙarƙashin ikonsa sai yadda yi da su bayan wasu daga cikinsu sun taimaka wajen amuna na masa shi da sahabbansa a yaƙe shi da ya tara su yake cewa mai kuke zaton mazan nukum anni fa'ilin bikum mai kuke tsammanin zan yi muku suka ce khairan akun karim wabni akhin karim alheri muke zato ya dan uwa mai karamci kuma dan dan uwa mai karanci annabi yace la tasriba alaikum alyawm izhabu fa antum tulqa ba zargi tare da ku yau ba mai zargin ku ku tafi kun zama free kun zama yantattu wanda ga wannan ake yasa ake kiransu at-tulaqa muslimatul fath wanda suka musulunta a lokacin ake kiransu at-tulaqa wanda annabi ya ce ku tafi kun zama yantattu ba wanda zai taba ku to wannan martaba ce ba karama ba babbar abin nan haka nan ashukur godiya ta ma babban abu ne babban abu ne Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabawansa da godiya لصفة النبي نوح إنه كان عبدا شكورا شباوة نيمي بودية لصفة النبي إبراهيم شاكرا لأنعمه النبي إبراهيم متني ميقودية وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وقال ينون في فيكم ديوا صحبك النبي صلى الله عليه وسلم أكن صورة su masu godiyar Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa Aisha afala akunu abdan shakuran bazan zama bawa mai godiya ba ubangiji yake nuna ba zai yi muku azaba matukar za ku yi godiya ma yafa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me me zai sa ubangiji ya azanta ku matukar za ku yi godiya ku yi imani la in shakartum la azidannakum nace in kuka gode zan kara muku godiya martaba ce ba kankanuwa ba Za ka, Ibn taimiyya ke cewa waɗannan abubuwa guda biyu gaba ɗaya su suka tattara addini duka haƙuri da kuma godiya shi ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su a cikin hadisin Ya ce yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu as-sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu ad-darra sabara wa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min nabi ya ce abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarinsa duka alkhairi ne in abin farin ciki ya same shi sai ya yi godiya wanda ya zama masa alkhairi in abin bakin ciki ya same shi sai ya haƙuri wannan ma ya zama masa alkhairi ba wanda yake samun wannan sai mumini wanda ba mumini ba ka duba duk sanda wani abu da zai samu mutumin da ba mumini ba ka kula da yadda zai zama wato sai ya fi dabba dabbanci ka dube shi ka ga irin yadda zai rika wato itiradi ga kaddarar ubangiji dan me dan me ya ubangiji me yasa za ka yi min haka sha'anin arni ka je na why me why me me yasa ni ni za ka yi wa haka Allah ni me yasa ni wai why me wato shi <laughs> yana ganin bai ba dalilin da zai sa Allah ya masa haka lokacin da aka yi gobarar abin nan kwari wani arne da ya tuna akwai kudinsa ba ce bai fi miliyan sha biyar ba da ya tuna suna cikin abin nan kukan kura ya ana rike shi ya fada abin nan cikin rumfar duk suka kone shi da kayan da dai kayan kudinsa su kone shi ya zama da rai gara suka su kone shi da su yabe kudin nasa lahira to kaga wannan sai sha'anin arne ko kaga mutum ya kashe kansa abu bai taka kara karya ba kai Allah yana jaraba ka da abin da yake azaf azaf abin da ya jarabe shi ka haƙura amma shi ya kasa haƙuri wani bawan Allah yake gaya mana yace akwai wanda suka yi lokacin suna makaranta ya yi karatu a Amerika yace akwai wani da suka zauna da shi a makarantar da ya karatu saboda gata ubansa jirgi ya saya masa da jirgi yake zuwa makaranta a jirgi yake zuwa makaranta amma ya ce kawai kwatsan wata rana sai aka tsince shi ya shaƙe kansa a ɗakin sai aka shiga to in ka bibiya wani ɗan abu ne kaɗan wani ɗan saɓani ne ko haɗa shi da babansa ko da babarsa ko da wani wata karuwarsa shi kenan sai ya shaƙe kansa duwannan gatar da yake ciki shekaru a mutanen sweden suna daga cikin mutanen kai su ne ma waɗanda suka fi kowa kashe kansu suicide a duniya gaba ɗaya tare da cewa suna cikin kasashen Scandinavia wanda sun fi kowa arziki hatta a turai kasashen Scandinavian country sun fi arziki akan sauran kasashe Sweden ko baka da sana'a ko baka da komai zaka ci ka sha za a baka muhalli za a kula da lafiyarka da karatun 'ya'yanka ko baka da sana'a har ka samu sana'a gwamnati za ta yi maka wannan amma kuma sun fi kowa kashe kansu shi ya sa mumini shi al'amarinsa daban ne bai ce abin mamaki sha'anin mumini ga mumini na ta shiga jarraba iri iri amma kuma ka gan shi kyam ba za ka ga alamar to imani ya ratsa shi kenan da wannan aƙida ce musulunci ya yaƙi duniya duka shi ya sa arna suke cewa babu abin da annabi sallallahu alaihi ya kafa wa sahabbansa wanda da shi suka ci duniya irin yarda da ƙaddara. ka yadda da kaddara kuma ka yadda da cewa abinda Allah bai rubuta maka ba zai same ka ba abinda ya rubuta maka kuma sai ya same ka ba za ka iya guje masa ba ce to wannan ta sa suka tsaya kam ba su girgiza ba ka suka yi ta yin nasara wanda wannan yanzu ita ce aka rasa a cikin zukata na al'umma shi yasa kwaɗayi da rashin sanin cewa abinda Allah ya rubuta maka za ka same shi bai kamata ka bi hanyar saban Allah ka tsaya akan hanyar daidai wannan abin da aka rubuta sai ka san dan me za ka karkace ka neme shi ta hanyar saban Allah sannan ka san cewa in ka tsaya akan gaskiya ba wanda ya sai cuce ka wallan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ba da zai same mu sai abin da Allah ya riga ya rubuta mana sun yarda cewa da wannan aƙida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye duniya sun yarda da wannan wannan ita ce shine abinda ibnu taymiya yake so ya bayyana anan da haka ba ba ba ba daidai bane dan kana tuna wata musiba da ta samu ga gare ka ko ga wani masoyinka ka cika gari da raki da zage-zage da la'anta da tsinuwa kamar da abin biki duk shekara ba daidai ba ne ba musulunci ba ne musulunci bai bada wannan tarbiya ba tarbiya ce ta sheda ba ta musulunci ba mala ce wa yustahabbu sawmu at-tasi wal ashir an so azumin tara ga muharram da kuma goma ga muharram wala yustahabbu habu alkohol amma ba a sunanta yin sa turare ba wato ka azumci tara da goma wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in baqitu ila qabil la asubanna tasi kamar yadda yazo cikin hadisi ibnu abbas riwayat muslim idan Allah ya kai ni baɗi to sai na azumci tara domin ya saba wa yahudu da su suke yin goman kawai to shi zai yi tara da goma a wata ruwa yana cewa a wata ruwa tana cewa falam ya'ti al-amru muqbil hatta tufi rasulullah wata shekarar bata zagayo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati to amma tunda yayi kudiri aniyar zai yi to ta zama sunna don ba zai yi kudirin abin da yake saban Allah ba shi yasa sunna an ta suma tasi wal ashir wannan ita fi zama sunna har ma wasu daga cikin malamai sukan hana ma azumtar goma shi kadai duk da cewa ya halatta amma zama saboda su nuna mukhalafa ga ahlul kitab sai su to kada kai goma shi kadai kai kai tara da goma to in kana da dama kai tara din to kakka bashi shi yasa anan malai ce wa yustahabbu ba wai wajibi bane amma mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gurin ya ci gurin yin haka amma Allah bai bashi iko ba zaka mustahabbi ne kai tara da goma akwai ruwaya da ta zo sha ɗaya amma bata inganta ba akwai ruwaya da yawmin qablahu wa yawmin aw hu. ba'dahu wannan bata inganta ba ruwaya ce abin da mursala ko mun munqati'a ka abin da ya tabbata tara da goma amma banda sha ɗaya za ga wasu suna cewa mataki na farko tara goma sha ɗaya sai kuma tara goma sai kuma goma to ba haka ba ne tara goma sai kuma goma wanda shi ne da za ka yi a sunanci ya wasu na cewa ai tunda dai saba wa kitabi ake so a yi to ai sai ka yi in baka samu tara din ba sai ka yi goma sha ɗaya kaga ka saba musu wasu na hujja da wannan to a nan abinda mu muke cewa a duk da sabawar annabi ya faɗi hanyar da za a saba a saba musu bai kamata a canza hanyar da wani abu daban ba kuma shin ka yarda in yi takwas tara goma ka yadda in yi takwas tara goma a matsayin saba ahlul kitab za ka ce a'a ba za a yi haka ba me yasa ka ce annabi bai ce tara ba to bai ce sha ba wala yustahabbul kuhul ba a sunnanta sa kwalli ba wanda kamar yadda muka faɗa a baya wani hadisi ya zo bai inganta ba wanda ya magana sa kwalli cewa mutum ba zai yi ciwon ido ba har abada to ba gaskiya ba ne in Allah ya ka ciwo idan ko ka sa kwallin sai ka yi shi kuma sa kwallon ma laifi ka yi tunda ba a sa ka ba wala yustahabbu al-kuhl min al من min من اهل الدين لا bihi به مناسبه اهل البيت malam yace waɗanda suke sa kwalli kuma masu addini ba nufin su shine su nuna gabar su ga ahlul ba wa in kanu mukhti'ina fi fi'lihim duk da jeli sun yi kuskure a abinda suka aikata amma kada a ɗauka cewa sun yi haka ne dan nuna gabansu ga ahlul baiti don haka shine sassa suke kwalliya a ranar da aka kashe Husaini abin da ya faru shine wannan hadisai da aka kirkira na karya wasu suka zaci hadisan gaskiya ne sai suke ɗabbaka su a aikace wannan shine kawai ya jawo suke yi ba wai zan su nuna farin cikinsu ko su yi kwalliya ranar da aka kashe Husaini ba kaga kamar masu cika ciki ana ai ba wanda yake cika ciki dan kawai ya nuna ya ji dadi an kashe Husaini a ranar saboda kawai an dora su akan cewa wanda ya cika cikin sa ko ya wasa a iyalinsa ya yalwata musu to shi ma Allah zai yalwata masa a wannan shekarar gaba ɗaya zai zai zai samu to wannan ta sa wasu suke yi amma ba wai dan suna kawowa a tunanin su cewa ai an kashe Husaini to bara mu yi mu yi murna ba kawai dai wannan rubabbun hadisai su suka ja su suka zame Shi ne mala yake cewa waɗanda suke sa kwalli kuma masu addini la nuna bihi munasabata ta halibaiti ba wai suna nufin nuna gaba ga ahlil ba ya kamata a fahimci wannan haka nan masu cika ciki wanda ba su samu karantarwa ba ko ba su fahimci laifin kuskuren aikin ba kada a ɗauka saboda kawai ƙiyayya ne ga ahlil ya sa suke cika cikin su a'a saboda su ma Allah ya cika musu aljihunsu haka aka gaya musu wa in kanu muqti'ina fi fi'ilihim duk da dai sun yi kuskure a wannan aikin wa man da minhum alal baiti bidhalika aw ghayrahu aw aw ghayrahu wanda duk yayi wannan wato farin cikin ko yayi kwalliya saboda nuna gabarsa ga ahlul baiti ko ma wasu ba ahlul baiti ba aw fariha ko ya nuna farin ciki a wistashfa bi masaibihim ko ya huce sa da musibar da ta same su bale ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina Allah ya la'ance shi da mutane da mala'iku da mutane gaba daya wato duk wanda zai yi farin ciki dan an kashe sayyidina Husaini ko an kashe Ahlul Baiti a Karbala yayi kwalliya ya ci abinci ya more saboda tuna ranar yana jin dadi abu shakka wannan ya ce ya cancanci la'anar ubangiji kaga Ibn Taymiyyah bayan yayi togaciya cewa wasu da aka ga suna yi ka a ɗauka kiyayya ce ta sa suke wanda kuma har zai yi haka to wannan babu shakka ya shiga tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane duka faqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi la yadkhuluna aljannata hatta yuhibbukum min ajli kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so ku saboda ni wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyar Yazid ibn Abi Ziyad al-Qurashi al-Hashimi mutumin Kufa ne shi kuma daga Abdullahi ibn al-Harith shi kuma daga al-Abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu lafazinsa wallazi nafsi bi yadihi la yadkhulu qalba rajulin lil iman hatta yuhibbakum lillahi wa rasulihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa imani ba zai shiga zuciyar ɗayan ku ba har sai ya so ku dan Allah da manzansa to wannan hadisi salsalarsa tana da rauni saboda Yazid ibn Abi Ziyad al-Qurashi malamai da yawa sun raunana shi sun raunana shi ta fuskar hadisi eh, imamu ahmad ibn ma'in abu hatim nasa'i da sauran malamai da yawa sun raunana shi akwai wata ruwayar ta tirmizi da imam ahmad daga shi yazid din daga abdullahi ibn al-harith daga abdul muttalib ibn rabi'a wanda ya kawo shi da wannan lafazin tirmizi ya ce hadithun hasanun sahih amma ba haka bane saboda yazid ibn abi ziyad kamar da muka faɗa malamai da yawa sun raunana shi imam ahmad ibn Ma'id abu hatim nasa'i waɗannan duk malamai ne manya na hadisi sun raunana sha'anin yazid ibn abi ziyad don haka hadisin sa ba zai zama hasan ba ballanta na zama sahihi akwai ruwaya da ta zo cikin ibn majah ruwayar abu sabra an-nakhai daga muhammad ibn ka'ab al-qurazi daga daga abbas ibn abdul muttalib wanda yake cewa mukan gamu da wasu mutane da quraishawa suna mukan zo mu gansu suna hira amma da sun gan mu sai su dakata da hira su shiru sai su daina magana sai muka ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faruwa sai manzo Allah ya ce me ya samu wasu mutane suke hira idan sun ga mutum guda daga cikin ahlul baiti ahli baiti sai su yanke hirar su wallahi la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbahum lillahi wa liqarabatihim minni ba wanda abin nan imani ba zai shiga zuciyar wani mutum ba har sai ya so su dan Allah kuma ya so saboda kusancin su da suke da ni to shi ma wannan hadisi yana da rauni Ka'ab ibn Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi riwayar daga al-Abbas mursala ce wato bai bai samu hadisai daga Abbas kai tsaye ba sannan shi kansa Abu Sabrat an naqai majhul ne wanda ba hadisin sa ba zai karbu ba ala ayi halin ruwaya tana da rauni kuma ina jin mun taɓa bayani akan wannan a baya lamma shaka ilaihi al-abbas da ƙuraishin ya yajfuna bani hashim wato yayi haka yayin da abbas ya kai masa kukan cewa wasu daga cikin banu hashim wasu daga cikin ƙuraishawa suna nuna jafa'in su ga bani hashim wa haka nan manzo Allah ya ce inna Allah safa min bani kinana Allah ya zaɓi quraishawa daga cikin bani kinana ya zabi quraishawa wasafa bani hashim min ƙurashin ya zabi kuma banu hashim daga cikin quraishawa wasafani min bani hashim kuma ya zabe ni daga cikin banu hashim kaga wannan ya nuna wannan quraishawa kabila ce da Allah ya zaba ya fifita ta a cikin quraishawa kuma ya fifita banu hashim sannan kuma a cikin banu hashim kakabba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zababbe ne daga zababbu to wanda ya nuna girman wannan girman gidan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani da shi suka bi tafarkinsa har mutuwarsu to wannan su suke da daraja su suke da martaba su samu martaba su ta mumine kuma su samu martaba su ta su dangin manzo Allah ne a hada musu matsayi guda biyu amma wanda bai yi imani ba to martabar tashi kuma da dangantaka shi zuwa ga annabi ba za ta amfane shi ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu da yace duk wanda aikin sa ya da kirar da shi ya dakatar da shi baya to aikin abin nan nasabar sa ba za ta ciyar da shi gaba ba saboda haka idan suka yi laifi to su kuma nasu laifin sai ya fi kowa muni shi yasa kaga yadda Allah ya saukar da tabbata da Abi Lahab sura cikakkiya da sunan Abu Lahab ana karanta ta har an tashin kiyama ashe kaga ba ɗaya suke da sauran mutane wanda ba su kai su ba haka nan warwaya anhu an ruwaito daga gare shi yace ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi ku so Allah da abinda saboda abinda yake baku yake ciyar da ku da shi na ni'imomin sa wa ahibbuni li hubbillah ku so ni saboda san Allah wa ahibbu ahla baiti li hubbi kuma ku so alin gidana saboda sona to wannan hadisin akwai shi a sunan tirbizi da mustadrak na hakim da mu'jamul kabir na tabarani wanda shi ma bai inganta ba ta fuskar isnadi bai inganta ba kuma wannan shi ma bayaninsa a karatunmu na tufal iraqiya shi kansa ibnu taymiya mun faɗa a minhajus sunna ya raunana hadisi shi kansa ibnu taymiya ya raunana shi yace isnaduhu dhaif yace salsalar hadisin tana da rauni saboda fa inna allaha yuhibbu yajibu an yuhabba li zatihi ubangiji ya wajaba a so shi dan zatin sa wa in kanat mahabbatu wajibatan li ihsanihi duk da san sa saboda ihsanin sa wajibi ne amma ko Allah bai maka komai ba wajibi ka so shi ba sai dan ya maka wata ni'ima ba ko ba abin da ya maka samar da kai kanta ni'ima ce wajibi ka so shi saboda dan zatin sa ake san shi ba dan yayi ihsani ba duk da ihsanin sa na sa ka ƙara san shi wajibi ne ka so shi to hadisin yana da rauni mala yace wa hadha babun wasi'un yatulul qawlu fihi wannan magana ce mai tsawo in muka ce za mu faɗaɗa magana a kan to magana ta yi tsawon sosai ta haka za mu dakata a nan da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف muhammadin wa محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya ce faɗar Allah ta'ala ƙulillahumma malikal mulki tuktil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka ta tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu ka ala kulle shay'in qadir sai ce ƙarin bayani akan wannan aya tana ta sama domin nakan ji mutane na cewa hujja ce akan mulkin alzalimai ko kafirai ban gane hujja akan mulkin alzalimai ko kafirai ba ma'ana in sun yi zalunci ko sun yi kafirci ko ma mai suka yi Allah yana son su wato ubangiji yana ba da mulki ga wanda ya ga dama ya bashi shine ma'anar manta sha'u. to mu tunda a Hausa muna fassara sha'a da so sai aka ɗauka so kamar mahabba mahabba daban mashi'a daban mashi'a ko nan majalisin ya kamata ya zama ko yanzu kuke ba da darasi da lacca akan mashi'a akwai mashi'a kauniya dariya akwai mashi'a diniya shar'iyya ko mashi'a diniya shar'iyya abinda Allah ya ga dama ya faru kuma yana son shi mashi'a kauniya kadariya abinda ya ga dama faruwarsa ta yiwu yana son shi ta yiwu kuma baya son shi amma da ya ga dama ya faru ba abinda zai faru a cikin mulkin Allah ba tare da mashi'arsa ba a ce wani abu ya faru cikin mulkin Allah a sama ko ƙasa amma ba da ganin daman Allah ba wato tirsasa Allah aka yi abin ya faru wannan babu shi wanda shi wannan shi nuna maka cikakken mulkin ubangiji to ubangiji ba da mulki wannan mashi'ar sace ta ga dama mashi'a in ya ba wa mumini mai tsoron Allah adini ta zama mashi'a mai shari'a, diniya kadariya kuma in kuma ya ba wanda ba ba musulmi ba fa ta zama mashi'a kauniya ce amma ba shar'iyya ba haka ne to kaga me zai kare kici sai ga wanda bai san ubangiji yana bawa da mulkin sa ya bawa wanda ya ja da annabi ibrahim alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت kaga Allah ce an atahu Allahul mulk baka ga wanda yake ja da Annabi Ibrahim ba yana jayayya da shi dan Allah ya bashi mulki kaga Allah ne ya bashi amma gashi yana so ya ce shi ma Allah ne Annabi Ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine wanda yake rayawa ya kashe kala ana uhyi wa umit ni ma ina rayawa in kashe. kuma ga shi Allah ya bashi mulki sai mu ce Allah yana san shi duk da haka ya ba wa fir'auna fir'auna ba mulki aka bashi ba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi ba haka yace ba ba Allah ya bani mulkin masar ba ga koramunan suna gudu ta karkashin gidana ba kwa gani ne To ku ga irin mulkin da nake fantama a ciki ba yanzu ni za ku zaɓa ni ne na fi ko kuma wannan wanda ba shi da ma bakin da zai yi magana wulaƙantaccen da ba shi da ma bakin da zai yi muku bayani ku fahimta kaga takama yake da cewa yana da mulki saboda ka ita kalmar mulki da an ce an ba mutum mulki ba shi yake nuna zai zama mashi'ar ubangiji shari'iyya kauniya ta bashi ya yi abin da Allah yake so hmm? faƙatala dawudu jaluta wa atahu mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha annabi dawud Allah bashi mulki bayan ya kashe jalut sai ubangiji ya bashi mulki ya dauka kashi ya bashi annabci kaga wannan mashi'ar ubangiji ce kauniya sannan kuma a ce shar'iyya domin Dawud ya haƙƙaƙa abinda ubangiji yake so a doron ƙasa to wanda yi karatu duk ba zai samu rudu ba wannan yace wace alama ce za ta nuna cewa Allah yana so na kuma ina kan daidai na farko yi kokari ka zama mumini akan a istiqama wato kana bibiyar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kul amantu billahi thumma istaqim ka zama haka idan ka rike gaskiya ka rike Allah to ubangiji zai soka in ya soka zai ga wa mala'iku kamar yadda annabi ya ce zai ga mala'iku cewa ina son wani ku so shi mala'iku duk su so shi sannan mala'iku su yi shela sa mala'ika jibril ya yi shela a duniya Allah yana son wanda ku so shi sai ya sa masa kabul a doron kasa kaga duk mutanen kirki na san shi alama ce ta cewa mutumin nan yana tare da Allah soyayya ina nufin soyayya ta mutanen kirki ba irin soyayya da ɗan iska za su yi wa wani ɗan iska ba ko wani ɗan bal'ar ne ga samari na san shi ba irin wannan ba soyayya ta ahlullah su so mutum kaga duk inda aka shiga mutanen kirki suna san shi alama ce ta yana da kabuli a wajen Allah wasu suna da tanwai idan Allah yana son ka to kawai duk tudun da ka durfafa sai ka haura shi <laughs> a ba haka bane saboda ka zaka iya shiga matsala ina jin karatun da muka yi kwana biyu sati biyu can baya da suka wuce akan wannan don Allah ina son a yi min bayani game da kaciyar mata a musulunci domin na halarci wani workshop wanda aka tattauna game da child abuse aka ce yi wa mata kaciya shi ma child abuse ne sannan kuma ya ce a shekara nawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya auri na na Aisha kuma shin ya kwanta da ita a lokacin kokowa a'a saboda su ma sun ce yi wa mace aure da wuri shi ma child abuse ne to wannan eh, kiraye-kiraye ne na yahudawan duniya domin su lalata tsarin tarbiya da kuma tsarin dokokin musulunci wanda suna ta yi kuma ba za su daina ba kakkaza ta za su daina sai dai kawai ahalul haƙƙi su ma suna ta suna ta su cirjiyar haka za a yi ta yi tun kafuwar duniya haka aka yi ta fama sira ne bayan alhaƙi wal batil ba za a daina shi ba har a kiyamata shi kakkaza ta akwai lokacin da za a daina sai dai kawai wani lokaci ku yi nasara wani lokaci su yi nasara haka za a yi ta yi har Allah ya naɗe ƙasa da abin da yake kanta a kaciyar mata annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da ita makruma ce mustahabbi ne ba wajibi bace ta maza wajibi ce amma ta mata mata annabi ya ce makruma ce makrumatul nisa saboda haka ana yi ummu atiya tana daga cikin waɗanda ma suke a zamanin annabi sallallahu alaihi har yake mata irshadi yana cewa katta yanka da yawa wannan ya tabbata sunna saboda haka wanda zai yaki wannan to sunna zai yaka musulunci zai yaka kai musulmin da kake kishi ba lalle ka ba za ka ba za ka yadda da shi ba annabi yana cewa izal taqal khitanani me khitanani khitanun yace khitanani ay khitanun wa khitanun khitanur rajul wa khitanul mar'a ashe kaga mace ma ana mata khitan wani hadisi ne sahih fi sahihain izal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda ka wannan sunna ce ma'rufa duk da dai ba wajibi bane kamar yadda ta maza take wajibi ta mata ba wajibi bace amma kiransa child abuse kamar zagin manzo Allah ne ce cin zarafin yara ƙanana ne cin zarafin yara ƙanana ne kamar da suke cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake zagi haka nan auren yarinya karama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to laqad kana lakum fi rasulillahi uswa annabi ba zai yi abin da yake cin zarafi ga wani ba annabi ya auri na aisha tana shekara shida sannan ya yi tare da ita tana shekara tara ya zauna da ita shekara tara sanda ya rasu tana shekara sha takwas to su a lokacin suke so ta yi aure a lokacin da ya rasu su kuma lokacin ne ya halatta ta aure shi kaga wannan mu a musulunci ba mu taɓa karɓar wannan ba ba za mu taɓa yadda da wannan ba an yadda a yi aure auren da yarinya karama illa iyaka ba za ta tare ba sai an ga cewa kashinta ya yi ƙarfi yadda za ta iya tarewa na na aisha ba tare ba sai da aka kula cewa ta kai munzalin da za ta iya tarewa kuma abin da ya same ta saboda haka wannan ita ma da awa ce ta yahudanci yasa kayi gaba kuma za ka ji an ce a daidaita maza da mata wajen gado wai su za su yi maganar a daidaita maza da mata wajen gado wanda su a a shari'ar su ba ma wani gadon da will kawai ake wasiya ce in yi wasiya ce a ba karansa ba wanda ya sai ci ba yayansa ba kowaye ba wanda ya sai ka ba to wanda yake da irin wannan tsarin a tsarinsa kuma zai zo yana taba musulmi wanda su ya wajabta cewa tilas sai an ba ta wani kaso shi a nashi dokar mutum ya mutu yana iya cewa ma ya rubuta wasiya cewa duk dukiyarsa a ba karansa ya rubuta ko kuma a yi ta kula da gawarsa shi ka abin ne shi kawai a kai shi wata in an gano yadda ake tashin mutum bayan mutuwa an yi ci gaban zamani dubbin zamani shi sai a yi amfani da tashe shi ya ci gaba da yawo a doron ƙasa da aka dukiyarsa kawai a yi ta sarrafa ta wajen kula da gawarsa <laughs> to kaga waɗanda suke da irin wannan tunani kuma sa zo su yi magana akan gadon mace to sai dai aka rena ka kuma ba abin da ba za a yi ba kaga akwai renin wayo a nan mace ce aka sake tana da aka sake ta saki uku daban-daban bayan wani lokaci sai mijin ya mutu kafin ta haihu ko tana da gado ba ta da gado an yi saki uku shi kenan igiyar aure gaba ɗaya ta tsinki sannan kuma shi yasa ba ta da ciyarwa ba ta da nafaka ba ta da sukuna domin yanzu ba ta da wani haƙƙi a kansa sannan kuma ana iya yi wa jaririn suna da abinda mahaifinsa ya bari kafin a raba gado a'a yan uwan mijin su za su bada abinda za a yi suna dukiyar da ya bari kuma sai an raba shi ma yana cikin kaso wannan kuma ya ce mahaifina ya rasu tare da wani laifi da ne masa duk da na roƙe shi gafara kuma ya ce ya yafe min amma har yanzu zuciyata bata nasu ba dalili shine duk abinda na dosa na rayuwa ba daidai nake ko baya samun ci gaba ne ya samun ci gaba ba to wannan kaga ai duk alama ce wacce da muke faɗa cewa wani yana da cewa shi in ya zama kilin a gurin ubangiji to ba <laughs> ba wani abu da zai same shi ba haka bane wani wani abu ne daban ba wai wancan bane da ka nemi gafara sai ce ya yafe maka ai shikenan haka Allah ya ce yayi kuma yayi kuma sannan haka ubangiji ai ta ai ta baka bita da kulli saboda wannan ba bita da kullu ba ne eh. saboda abinda za ka yawaita yi masa addu'a yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aikinsa zai yanke sai abu uku to ciki ya faɗi yaro na kware da zai ta ci sai masa addu'a to ka sai masa addu'a ka yi abubuwan kuma da ka san in yana da rai zai ji daɗi ka kyautata wa danginsa ‘yan uwansa waɗanda abokansa wanda ka san za ka iya kyautata musu kana da halin kyautata musu ka yi wannan shi ma duk yana daga cikin biyayya ko da kuwa ya rasu idan maniyata zuwa aikin hajji za su tafi wasu kan ce a gaida musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba haka aka annabi duk inda kake in ka gaishe shi Allah ya wakilta mala'ikun da suke kai masa gaisuwar a kabarinsa in an ce sai wanda ya je ya kai magaisuwar ka shi ma da ya fita ya shiga jirgi an sauke shi ya je ya ga fitilu da yau duk ya manta da wani sakon gaisuwar ka ba wata gaisuwar ka da ka yi salati nan a daga dan ka gaishe eh. wane ne sahabin farko a cikin maza tsakanin baffan khadija wanda shi ma ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar abubakar shine lokacin lokacin waraka ibn naufal wanda ya maganganunsa suka nuna ya yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wannan abin da ya zo maka shine irin abin da ya zo annabi Musa abin da ya zo annabi Musa wahayi kenan wannan ya nuna ya gaskata amma ko kula a lokacin annabi ma ba a ce wa'azi ba annabcin sa aka bashi amma ba a bashi manzanci ba lokacin ba a ce kun fa anzir ba ba a ce wa anzir ashirataka al-aqrabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir kun fa anzir dole mata zo ba saboda ka bai fara kira ba abubakar shi ne ya fara ansa masa lokacin da ya fara kira an ganin shi ya sa shi kansa yake cewa da zan riski lokacinka da na tsaya ta taimaka maka wato da zan lokacin da ubangiji zai ce ka kira mutane to ni zan shiga tare da cikin wannan su taimaka maka don haka shi ya sa ba an bato shi shi ya ya rasu kafin lokacin a fara kira a ce a zo a musulunta shi ya sa, manzala ya ce ba mutumin da na kirawo face ya yi inda inda wajen an samu umba abubakar da haka ake ambato abubakar a dandan shi waraka maganarsa lokacin saukar da ikra ne lokacin babu maganar tashi kai wa'azi an fahimta saboda ka annabci Allah ya bashi da ikra sannan kuma ya bashi manzanci da ya ayyuhal mudassir qum fa anzir a menene sunna ta da shi dangane da sanya takalmi da kuma cirewa domin nukan ga idan za a shiga to za a shiga masallaci ne ko za a shiga sai a fara cire kafar hagu yayin za a shiga sai a fara cire kafar hagu idan kuma ka fita sai ka fara sanya kafar dama sannan wajen shiga da fita a masallaci ya ake yi wajen sa takalmi haka idan ba da ana so ka fara sa takalminka da kafar dama wannan shine da annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take faɗa komai abin nan fara da dama yana bawa annabi sha'awa ita ta ce wa fi tana'ulihi da wajen sa takalminsa wajen fita daga masallaci ana so ka fara da kafar hagu sannan da kafar dama haka ba sharadi bane in ka fita da kafar hagun ka fara sa takalmi ka fito da ta daman mana ka fito duka sai ka sa takalmin ka kuma da ta wani yana so da ya fitar da kafarsa to shiga cikin takalmi za ta shiga ai ba dole bane saboda ka fita da kafafuwanka kamar yadda aka ce ka fara kaddamar da kafar hagu sannan ka ka abin nan ka ka sannan ka fidda da dama sai kuma ka sa takalmin ka to menene ba shikenan to wani baya so kafa sa ta taba kasa ka sai ke tunanin to ya zai ka hakura kafar ta taba kasa kai sunna wannan shi yafi maka wannan shine darasin mu na karshe sai kuma bayan sallah insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in